Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake da ni'imar shi da rahaman shi, ya kawo mu wannan rana mai albarka wacce take biyu ga watan ɗaya shekara ta addinin musulunci hijira tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a ci gaba da karatun da muke yi na littafin aqma'ul musallin wato kurakuran masu yin sallah a cikin kuma wannan masallaci mai albarka <clears throat> masallacin juma'a na shema petroleum kado fct abuja in allah yadda za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin a tafi hutun sallah idan masu sauraro ba su manta ba mun shiga cikin kurakuran da mutane suke yi a gurin yin sujada kurakuran da mutane suke yi a gurin sujada kuma na magana daga cikin kurakuran da mutane suke yi a lokacin da ake yin sujada na magana mun ɗauko abubuwa guda biyu a jiki mun ɗauki ɗaya na farko ƙira'atul qur'ani fi sujudi yin karatun ƙur'ani a cikin sujada mun yi wannan sannan sai muka ɗauko kuskure na biyu tarku du'a'i fi sujudi mutlaqan barin addu'an da masallata suke yi a lokacin da suka yi sujada shi ma kuskure ne a cikin daga cikin kurakuran da masallata suke yi a lokacin sallah to yau za mu tashi a khata'uhum fi'iliyan fi sujudi a fi'iliyan fi sujudi kurakuran da mutane suke yi na aiki yi na magana shi ne karatun ƙur'ani da kuma barin addu'a to a yanzu za mu shiga kurakuran da mutane suke yi a aikace a lokacin da suka yi sujada mala yake cewa a khata'uhum fi'iliyan fi daga cikin kurakuran da mutane suke yi na aiki a lokacin da suke yin sallah shine awwalan na farko akhata'un la khilafa fiha la khilafa fiha kurakuran da mutane suke yi wanda babu sabani a ciki kurakuran da mutane suke yi wanda babu sabani a ciki babu sabanin malamai a ciki yace na farko عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض عدم تمكين أعضاء السجود من tsayar da gaɓuɓuwa lokacin da aka yi sujada a kan ƙasa, a tsaida su daidai yadda misali yadda shari'a ta koyar. mala yake cewa wal a'da'ul wajib as-sujudu alaiha sab'atun liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam mutane su sani gabbai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayi sujada a kansu guda bakwai ne gaban da ake sujada a kansu guda bakwai ne umirtu wato manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce umirtu an asjuda ala saba'in an umurce ni da na yi sujada a kan gaɓɓai guda bakwai na farko shine aljabaha shine goshi goshin mutum wal'amf da kuma hancin mutum wal yadaini da hannaye guda biyu tafukan hannu guda biyu sannan kuma warrukubatai da ƙoruna guda biyu sannan kuma walƙadamai da kuma dugadugai kafafun da ake takawa su ma guda biyu wa'annan su ne gaɓai guda bakwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya umarce shi da dinga yin sujada a kansu duk mutumin da ya yi sujada ba a kan waɗannan guda bakwai ɗin ba to mutum bai da sujada bai da sallah kamar yadda za mu ji misalin maganganun malamai a gaba wannan hadisin sahihi ne a yahu imamu muslim imamu muslim shi ta wannan hadisin da abu dawud da abu dawud wa tirmidhi da tirmidhi wa ibn maja da ibn maja wa ahmad wa imamu ahmad da imamu ahmad su suka rawaito wannan hadisin. na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle an umurce shi da ya sujada akan gabbai guda bakwai moshi da hanci shine gaba ɗaya wannan da wannan an samu uku kenan sai ka ɗauko ƙoruna guda biyu an samu nawa an samu shida a eh, hudu kenan goshi da hanci ɗaya kenan to sai wa'annan biyu uku ko to sai nan da abin da menene kori an samu hudu kenan sai kafafuwa abin nan dugadugan kafafuwa to a haka dai malaman suka raba su kamar yadda mu gani a gaba shine na bakwai shine ya ce mana waje alam nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amince nasa tabbata a gare shi ya sanya aljabahatu wal anfu cewa goshi da hanci shay'an wahidan abu kwaya ɗaya ne ake kirgan shi da goshi da hanci abu ɗaya ne gaba ɗaya ne fala yajuzu sujudu ala ahadihima dun al-akhar da qaulihi sallallahu alaihi wasallam baya halatta da wani yayi sujada akan ɗaya ya bar ɗaya domin waɗansu za ka gani sai sha cikin rairayi za su jada cikin rairayi haka sai ga mutum ya dan ƙosa na goshin shi kai amma hancin shi baya taɓa wannan ƙasar da duk wanda ya yi wannan bai da sujada saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la salata liman la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibu jabina babu sallah ga mutumin da ya yi sallah hancin shi bai samu ko kuma bai taɓa abin da goshin shi ya taɓa ba. Hancin shi bai taɓa abin da goshin shi ya taɓa ba, in rairayi ne, in dai goshin ka ya taɓa rairayi ne, to hancin ka karan hancin ka shi ma dole ne ya taɓa wannan rairayi. Kada ka ɗaga shi, don wai ko gudu kada ka ja numfashi misali ko ƙasa ya shigar maka ko wani abu dole shi ma hancin ya taɓa. Ya taɓa ƙasan. wannan hadisin sahihi ne shi ma akhrajahu tabarani imam tabarani shine shine fito da wannan hadisi sannan hadisi na gaba wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqid yastaqbilu bi qarafi asabihi alqibla lokacin da manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi zai sujada yana fuskantar da kyan ya kunshi a qibla ba gocar da kafan yake yi ba zai tsaida su ne misali a tsaye haka su kalli a killa ba wani ko gefe za su yi da makamancin su haka nan shi ma wannan hadisin sahihi ne a imam al-bukhari imam bukhari shi ya wannan hadisi sannan wa yarassu sannan kuma yana tokare shi kafafuwan nashi ko kuma ɗan yatsun shi a lokacin da yake yin sallah shi ma wannan hadisi akhrajahu ibn Khuzaima ibn Khuzaima shi ya fito da wannan hadisin fa hadha hadaihi sallallahu alaihi wasallam mala yake ce mana wannan shine shiryawan annabi ko kuma karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gurin sujada amma ma narahu min ba'd musallin mala yake cewa abubuwan da muke gani a yau a gefen wa'insu masu yin sallah din minas sujudi na inda suke yin sujadan su alal jabhati dunal anfi kaga suna yin sujada akan goshi kawai ba tare da hanci ba mala yace au raf'il qadamaini ko kuma kaga su sun yi sujada amma sun ɗaga su haka sama kawai sun toka da eh, ƙaurunan su ne amma kafansu a daje aw wada'i ihdahuma ala al-akhar ko kuma ka ga wani ya ɗauko ɗayan kafan shi ya ɗora akan ɗaya a cikin sujada mafi yawanci za ka ga yara har ma da manyan mutane za ka ga wasu suna wannan abu sai ga mutum ya ɗaga kafa ɗaya zo misali ya ɗora kan ɗaya yana cikin sujada sai imala ce faraya sai ku wala dalila alaihi wannan bai halatta ba bai inganta ba ba a yi a cikin sujada kuma babu wata hujja da ta nuna cewa ana yi kun gane wa mukhalifun li sallallahu alaihi wasallam wannan saba ma umarnin annabi ne kuma da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun ga dole mutane su kiyaye shi ko yaron ka ne misali kuke sallah kake koya mai sallah kaga yake wannan to dole ne ka kuɗe shi misali ya daina ɗaga wata kafa yana ɗorawa akan wuta ko kuma cikin waɗannan abubuwan da aka faɗi misali dole ne ka koya mai ya bar wainnan abubuwa wannan shi ne. kuskure na farko wanda mutane suke yi a aikace a lokacin da suke yin sujada ɗinsu. Saniyan na biyu abu na biyu basu zira'aini wa dammul ibtaini daga cikin kurakuran da mutane suke yi shine shimfiɗa zira'in hannunsu a ƙasa sai ka ga wani zai sujada sai ka ga yayi haka shimfiɗa nan daga nan zuwa nan mutum ya shimfiɗa shi misali a inda zai sujada ko mutum ya haka shi ma za ka ga mafi yawancin mutane suke yara su ma za ka ga mafi yawanci suna wannan abu sai ga sun shimfiɗa daga nan zuwa nan menene a ƙasa haka to mala ya ce mana wannan shi ma wa hadha min aqba'il muntashira inda musallin wannan yana daga cikin manya-manyan kurakuran da masu sallah suke yi wa damul ibtaini da kuma matsi hammata kaga mutum misali ya matsi hammatan shi misali ya takura hammatan shi misali to wayannan shine kurakurai ce wannan yana daga cikin kurakuran da za ku gani wacce take yaduwa ko kuma ta yaduwa tsakanin masu yin sallah manyan su da ƙananan su Imala yake cewa wa huwa mukhalifun li hadayhi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma saba ma annabi ne ko kuma ya saba ma karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yin hakan da hannu a ƙasa ko kuma matsi hammata a lokacin da mutum ya yi sujada wannan saba ma umarnin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah bai koyar da haka ba shine malam yake ce mana fakana la yaftarishu aiki, manzon Allah ya kasance baya shimfiɗa hannayen shi a lokacin da ya sujada wannan hadisin wannan hadisin sahihi ne akhrajahu imam bukhari imam bukhari ne shine ya fito da wannan hadisin na cewa manzon Allah baya shimfiɗa hannayen shi a lokacin da ya sujada bal kana yarfa'uhuma anil ardi abin da ya kasance yana daga su sama ne sama yake daga su kawai tafin hannun shi ne kawai tafukan hannun shi ne kawai suke taba kasa wayu ba'iduhuma an jambataihi hatta yabdu bayadu ibtihi min wara'ihi bayan ya daga su to zai buɗe hammatan shi a lokacin in har dai babu riga misali bai sa wani abin da zai rufe mai hammatan shi ba to in kana bayan shi lokacin da ya sujada ka ga gashin hammatan shi zaka ga gashin hammatan shi kun ga abin nan zai daga hannun shi misali ya sa misali sannan kuma ya buɗe hannun shi haka ba haɗa shi haka yake ba misali kuma ya kwantar da hannun shi wannan hadisin sahihi ne shi ma akhrajahu imam al-bukhari imam al-bukhari ne shi rawaito wannan hadisin shi ingantaccen hadisi ne hadisi na 800 da bakwai sannan wakana nabiyu wakana nabiyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya yana cewa ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش القلب kada ɗayanku ya kuskura lokacin da zai yi sallah ya dunga shimfiɗa hannayen shi in zai yi sujada kamar yadda kare yake shimfiɗa kafafuwan shi na gaba in zai kwanta shimfiɗa hannayen shi a ƙasa kamar yadda kare yake lokacin da mutum zai sujada kada mutum ya yi haka manzo Allah ya kasance yana hana sahabbai aikata hakan wa fi ruwayatin a cikin wata ruwayan la yabsitu kada ya shimfida shi ma wannan hadisin sahihi ne akhrajahu Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari shi ne ta wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari shi ne ta wannan hadisin shi ma sannan wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu a wani hadisin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana cewa la tabsu zira'aika kada ka shimfiɗa hannayenka wata jafa'an ka sannan kuma ka dinga buɗe hammatanka kana ɗan nisa da su a wani hadisin kenan wanda akhrajahu ibnu khuzaima wanda imam ibnu khuzaima ya fito da shi wannan shine a bangaren sujada kurakurai na biyu wanda mutane suke yi ko mutum ka ga shin hannun shi haka sannan kuma ya haɗe hammatan shi to ana son mutum ya ɗaga hannun shi ne kuma ya buɗe hammatan shi a lokacin da mutum ya yi sujada kuma manzo Allah ya yi hani akan haka sai kuskure na uku wanda mutane suke yi a gurin sujada na aiki shine qawlu bi wujubi kashfil a'da'i qawlu wujubi bi kashfil a'da'i fadin wa'insu cewa dole ne a buɗe dukkan gabbai wa'inda ake sujada a kansu dole ne a buɗe dukkan gabbai wa'inda ake sujada a kansu ko kuma wa'insu daga cikin gabban malai yake cewa kasirun minan nasi ya taqidu wujuba kashfi a'ba'i sujudi wa khasatan aljabahati cewa da yawa daga cikin masallata ko kuma mutane suna tunanin cewa dole ne a buɗe gaban da ake sujada da su kowace gaba ba a son kaya ya rufe maka gaɓoɓin da kake abun nan kake sujada a kansu ba ma kamar goshi ba ma kamar goshi shine ma da yake cewa bal inna minhum wa'insu ma suna cewa ko kuma sun kudurta mai ya taqidu anna al ha'il alladhi yumna as-sujud al jabhatu ala al-ard misl imama mubdilun lis-salati cewa waɗansu suna tunanin cewa in ka sa rawani wanda ya ɗaure maka misali a ƙaddara misali wanda ya zo misali a ɗaura maka har gaban goshinka misali kamar yadda mata in suka ɗaura ɗan kwali a wani lokaci yana kamawa har nan misali to in za ta yi sujada misali za ka gani shi wannan ɗan kwalin shi yake taɓan ƙasa eh, fatan ƙasa abin nan ko kuma inda za ta sujada ba zai taɓi fatan ta ba to wai sai suna tunanin cewa in har dai fatan goshinka bai taba inda kai sujada ba to baka da sallah in ji malam malaki wasa sajidina bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam za ka ga ma suna kafa hujja da fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu ni an yi min umurni an bani umurni an asbida ala saba'in cewa da na yi sujada akan gabbai guda bakwai alhadis wannan hadisin da ya wuce a baya mala yake cewa wahaza hada khata'un bayyin to duk wani mutumin da ya kudurta haka ya sani wannan kuskure ne wanda yake kuma bayyananne manzon Allah ba yana nufin cewa dole ne ka yi sujada a kan goshinka sai ya taɓa ƙasa ba ko sai ya taba inda za ka yi sujada ba za ka iya misali ko a kan rawani ne ko akan wani abu misali ko akan ɗan kwali misali mace ce ko akan hula ne in dai ka yi sujada misali kayan da yake manne akan goshin ya taɓa inda ka yi sujada ɗin da hancinka to wannan ya riga ya wadatar amma faɗin cewa dole sai goshinka ka buɗe goshinka misali ko ka yanzu wannan hulan da na saka a yanzu in zan sujada in ba na ɗan jashi kaɗan bane to goshi na dukan shi ba zai taɓa abun nan dole sai na ɗan jashi baya kaɗan to abin da yake sai nuna mana misali ko na ja shi ko ban ja shi ba in dai na yi wannan sujada din misali ya taba abin nan ina to lallai sallah ta riga ta yi malaka cewa li anna wujudul ha'ilil mani min malamasatil adu mubasharatan la yan qudu la yan qusu min qudratis sujudi shay'a mutane su sani wani abu tufafi ko a ƙaddara kafet ko wani abu wanda zai hana ka zai hana goshinka ya taɓa ƙasan da kai sujada misali a ciki ko wani abu wannan baya korewa cewa ko kuma baya rage ma sujada wani daraja dama sujadan siffa ne kawai ko ka sa wani tufafi wanda ka ɗaure goshinka da shi ko inda kake sujada kan kafet ko kan taburma ko kan wani abu in dai misali wannan sujada misali ka yi shi wannan sujadan ka ta yi kuma ta karɓi a gurin Allah madaukakin sarki mala yake cewa wa zahirul adilla wannan hadisin da ake hujja da shi abin da yake bayyana mana zahirin wannan maganan annahu la la yajibu kashfi shay'in min a'ba'i sujud masallata su sani cewa baya wajaba a ce dole daga cikin gaban da ake sujada a kansu kowanne sai an buɗe ta baya wajaba li'anna ya siru bi wudu bi iha duna kashfin wa huwa muttafaqun alayhi fi rukbatayn wal qadamayn ya ce to mutane su sani ai daga cikin gaban da ake sujada da su da mai da mai aka ce ba akwai goshi da hanci ba sannan kuma akwai ƙori guda biyu ba to za a ce dole misali in za ka yi sallah sai ka bude ƙaurinka kuma sannan za ka yi sallah domin ana son ƙaurinka ya taba ƙasa ai ba za a ce haka ba kuma mutumin da ya yi alwala da huffi ko safa ya zo ya saka safan shi misali ya shigo masallaci zai yi sallah da shi ba za ka ce tunda zai yi sallah ne dole sai ya zare wannan safan shi ko kuma hukun shi ba zai yi sallah da safan shi babu wata matsala da ya ce to wannan duka ɗaya ne da shi da goshi ma duka ɗaya ne amma za mu ji magana wasu malamai misali a gaba abinda su suka faɗi na cewa ammal ya daini amma mutane su sani tafukan hannaye guda biyu فقال الجمهور mafi yawancin malamai jamhurin malamai malaman fiqhu malaman addini sun ce la yajibu kashfuhuma li qawli abdullahi li abdullahi bin Abdurahman saboda faɗin abdullahi dan Abdurahman' cewa baya waje ba a ce dole tafukan hannu su sai an buɗe su misali a ce misali in ka sa safa ba za ka yin sallah da safan hannu ba in ji faɗin malamai jamhur radiyallahu anhum Allah shi kara musu yarda ja annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi abdullahi bin abdurrahman yake cewa ja annabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya zo wa salla ya zo ya yi sallah da mu fi masjidi bani abdul ashhal a cikin masallacin ‘ya'yan eh, abdul ashhal fara'aituhu shi nan sade ke cewa lalle ni na ga manzon Allah Wa wadi'an yadaihi fi taubihi idza sajada lokacin da manzon Allah zai ja mu sallah a masallacin anguwanmu ji shi wannan sahabin yake cewa ya ga manzon Allah yana yin sujada a cikin tufafin shi bai fidda hannayen shi cikin tufafin da ya saka ba yana yin sujada a cikin tufafin shi to wannan hadisi shine jamhurin malamai suka dogara da shi cewa shi hannu za ka yin sallah da safan hannu ko mace za yin sallah misali da safan hannu ba tare da wani abun nan ba ba tare da an buɗe shi ba wannan sun ittifaki akan haka to amma akan ne suka samu saɓani? bari mu ji inda suka samu saɓani, suka ce wa ammal jabahatu amma goshi faqad qala bi wujubi kashfiha abu daud wa shafi'i wa ahmad imam abu daud da imam shafi'i da imam ahmad sun ce dole ne a buɗe goshi واعتدوا بما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم sun kafa hujja da wani hadisin da aka samu daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahu ra'a rajulan cewa lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ga wani mutum yasdudu ila jaba jabanihi wa qaddama itama ala jabahatihi fa hasara an jabahatihi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gareshi. shi ya ga wani mutum ya yi rawani ya haɗa har da goshin shi ya bar idanun shi ne kawai ya bari inda ake gani ta inda yake gani ya zo zai yi sallah sai manzon Allah tsira da amincin su tabbata a gare shi sai ce mai ya buɗe goshin shi وهذا hadisin ضعيف فيه صالح لا يحتج به مالك to mutane su sani wannan hadisin bai inganta ba hadisi wanda yake da rauni bai inganta ba hadisi domin daga ciki akwai wani mutumin da ake cewa salih la yuhtajju bihi wanda ba kafa hujja da shi hadisin bai inganta ba kun ga abu dawud da imamu shafi'i da malaman da suka kafa hujja misali kan cewa ana yin an dole ne a buɗe goshi da hujjarsu ba su da hujja wacce take mai ƙarfi ba su da dogara madogara wacce take mai ƙarfi sannan wa malik wal hanafiyun wal auza'i wa ishaq Waljamhur amma imamu malik rahimahullahu wal hanafiyun da mutanen da suke bi masaban abu hanifa wal da imamu auza'i wal jamhur da ma mafi yawancin malaman addini musulunci sun ce la yajibu kashful jabahati baya wajaba da a ce a buɗe goshi lokacin da ake yin sallah ba dole bane ba dole bane a buɗe goshi lokacin da ake yin sallah in ji su imamu malik wa an anas radiyallahu anhu qala su ma sun kafa hujja da hadisin da aka karɓo daga anas Allah shi kara masa yarda yake cewa kunna nusalli ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin sallah tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in ji Anas bin Malik yake cewa fi shiddati harrin a cikin tsananin zafin rana na Sahara tsananin zafin rana na Sahara fa idza lam yastati ahaduna ayyumanna jabhatahu min al-ard yanda ɗayan mu daga cikin mu ba zai iya kafa goshin shi a cikin wannan ƙasan ba basada saubahu fasajada alaihi cewa sai manzon Allah ya shimfiɗa rigan shi kuma ya ce musu shimfiɗa rigunan su menene suke sujada a kai domin ba za su yi sujada a kan wannan ƙasar ba inda suke yin sallan ba ƙasa ce wanda malamai suke magana tsabaran zafinta kamar yadda zai misali a cikin sun littattafan tarihi a lokacin da ake azabtar da su ammar bin yasir suka ce idan aka saka rogo ko doya misali a cikin kasan wani lokaci zai iya gasuwa saboda zafin ƙasan an fahimta to kun ga ƙasan tana da to in lokacin da ake samun irin wannan zafin to sai manzon Allah sai dinga shimfiɗa menene abin nan tufafin shi yana sujada akan shi kamar yanzu yanda muke sujada kan kafet da sauran abubuwa kenan ko mun fahimta to wannan shine hadisin jamhur wanda suke magana akan cewa wannan ba dole ba ne saboda ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka samu daga Anas bin Malik Allah shi kara masa yarda kala shaukani Imam shaukani yake cewa fi nailul awtar a cikin littafin nailul awtar wa qad istadall wa qad istadalla bil hadis ala jawaz sujudi ala thawb al muttasil bil musalli cewa to mutane su sani wannan hadisin yana nuna halalcin mutum zai iya yi sujada a kan tufafin da ya haɗu da jikin shi kamar yanzu mu hausa fulani ko wani tufafi ne muke da shi wanda ya fi kowanne shahara kuma da mutunci shine malum malum babbar riga ko da in ka je za ka yi sallah misali kaga inda za ka yi sallah, ila akwai wani abun da ko zai iya cutar da kai ko ciyawa ko wani abu to za ka in ka zo yin sujada misali sai ka ɗan ja gefen menene abin nan malum malum sai ka gada a kan shi an fahimta yanzu imamu shaukani kenan wa qala an-nawawi imamu an-nawawi shi kuma yake cewa wa bihi qala abu hanifa wannan maganan ita ce abu hanifa ya ce da ita Waljamhur da mafi yawancin malamai wa hamalahu shafi'i amma shi imamu shafi'i sai yadda wannan maganan ala saubin munfasil sai shi ya dauke shi akan cewa tufafi ne wanda yake rabe akan tufafin da yake rabe ne mutum zai iya yin sallah akan haka inji shi imamu shafi'i kenan wa بين هذا الحديث والحديث shaukani shi imamu shafi'i ya haɗa wannan hadisin da hadisin imamu shaukani wanda wa'insu suka yiwo koke ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi har har ramda'u game da tsananin zafin wannan ƙasan da za su yi sallah a ciki fi jibahina cewa ƙasar ƙasarsu da rana tana zafi sosai a game da goshunansu wa na da kuma kafaɗinmu walam yashkina cewa manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi bai karɓi kokin nasu ba ko kuma ya karɓi kokin nasu بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة wannan koken da su mutane suka kawo sun kawo shi ne saboda sanadiyyan jinkirta sallah hatta barudal harru har lokacin da rana zafin rana zai ragu li ajali su alal ha'il saboda dalilin yin sujada kan wani abun da zai raba goshinsu da kuma inda za su yi sujada ɗin. Izi na zalika da hakan ya kasance la'azina lahum bil ha'il fasil cewa in ji imamu shafi'i ai da hakan halal ne da manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi da ya sa kowa ya ɗauko tufafi da zai dinga yin sujada misali kan shi kuma a ba su daman su yi sallah in ji imamu shafi'i kama sabata kamar haka yanda hakan ya zo annahu kana sallallahu alaihi wasallam salli alal Hamra al khimar cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana yin sallah a wani hijabi wannan hadisin? sahihi ne akhraja imamu muslim imamu muslim al baihaqi sai suka fito da wannan hadisi shi ma ingantaccen hadisi to ala ayi halin wannan hadisin dai ko kuma wannan maganganun wannan malaman suna nuna mana cewa in ka ga dama za ka iya kwara goshinka misali kai sallah ka ga dama kuma za ka iya yi misali akan ko da goshinka akwai wani tufafi wanda zai iya hana goshin ka taba inda kake sujada duka yayi duk wanda ka ɗauka daidai ne a nan tunda malamai sun yi saɓani misali a kai kuma kowanne suna da hujjojinsu amma hujjan shi jamhur kamar shi ne abin da ya fi ƙarfi cewa babu wani matsala misali ba ce dole sai mu ya buɗe gushin shi lokacin da zai yi sallah ba wannan shi ne sai kuskure na hudu رف الأشياء للسجود عليها رف الأشياء للسجود عليها wani lokaci za ka ga misali mutum ya zo zai yi sujada sai ka ga wani abu a inda za ka yi sujada ɗin ko ka ga cinyaka inda akwai cinyaku misali da yawa an fahimta ko ka ga wata ƙaya a gurin in a daji ne za ka yi sallah misali kuma gurin za ka saka goshinka to me hukuncin kawai da wannan abin da za ka yi za ka sa goshi shi ne malam zai mana magana me hukuncin shi addinance malam ya ce ya kunu ba'adun nas man la yastati'una sujuda alal ardi li cewa lalle wa'insu mutane za ga suna tashi wa'inda ba sa iya yin sujada kan ƙasa saboda wani uduri wanda ya gifto musu au lisafarin ko kuma waɗanda suke kan tafiya bi wada shay'in yasjuduna alaihi wanda za ka ga sai su aje wani abu wanda suke sujada misali a kai fa haƙi man yada'u haqibatahu wani sai ka gani ya je yin sallah sai aje jakan shi a gaban shi sai dinga sujada kan jakan ko wannan ni ma gaskiya na yi wannan lokacin da nake yin kiwo <laughs> na yi wannan lokacin da nake yin kiwo a daji to me hukuncin hakan sai malam ya ce minhum wa minhum wani kuma za ka ga mai yun sabu rajulahu wani kuma za ka ga yana aje kafan shi ne awu sadatan ko kuma wani sai ga ya dauko ka tulun eh, shi tulun da yake kunciya akan inda zai yi sallah sai ya ga da shi yake akan shi yake sujada wala cewa hadha khata'un minhum yin hakan kuskure ne ba daidai bane a shi. yin hakan kuskure ne ba daidai bane wasawabu ay ay yumi'a ima'an abin da ya fi shi ne in ka samu kanka irin wannan halin ko halin rashin lafiya ko halin inda za ka yi sujada ɗin akwai wani abin da zai iya cutar da kai to ka yi ima'i menene ima'i yin nuni da batun sujada in kana ga menene ba za ka yi sujada a kan ƙasan ba shi ne mala yake faɗa mana Fa'an abdullahi bin umar an karɓo daga hadisi ɗan abdullahi ɗan umar radiyallahu anhu ma Allah shi kara musu yarda kala yake cewa adana ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan cewa manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ziyarci wani mutum maridan wanda bai da lafiya fadakhala alaihi wa huwa yusalli ala udin ya je ya same shi yana yin sallah akan wani abu fawada a jaba hata hu alaudin ya tsora fif goshin shi lokacin da zai sujada akan wannan udin a kan wannan abun fa au ama ilaihi sa sai ya yi nuni menene akan sallah yake yi misali akan shi fa taraha sai manzon Allah tsira da amince Allah bata a gare shi sai ya cire wannan abin da shi wancan mutumin mara lafiya yake sajada a kan shi fa wasa wasadan sai mutumin kuma sai ya sake ɗauko filon da yake yin filo da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah suka bata a gare shi sai ya ce mai da'aha anka ya kai wannan mara lafiyan ka daina yin sujada akan fulo ko kuma wani abu misali kada ka yi hakan in istata an tasjuda ala al-ard in istata an tasjuda ala al-ard in hadde ba za ka yi sujada akan ƙasa ba in hadde ba za ka yi sujada akan ƙasa ba to me za ka yi sai manzo Allah ya ce mai wa illa fa au in ima'an ko dai ka tabbatar ka sujada misali akan ƙasa ba ka yi akan wani abu ba ko buka ɗauko wani abu ba ko kuma ka yi ima'i ka dinga yin nuni in ba za ka iya ba tun da rashin lafiya ne yanha waja'al sujudaka akhfad min ruku'ika lokacin da kake sallah din sai ka can ka sanya sujadanka sai ya fi yin ƙasa sai da ruku'i shine bambancin ruku'i da sujada akan kuma sai ka nuna akan menene sujada kake yi Da kuma farka sujada kake yi amma shi sujadan sai ya fi ruku'u yin ƙasa manzo Allah yake koya mai yake faɗa mai wannan hadisi sahihi akhrajahu at-tabarani Imam at-tabarani shi ya fito da wannan hadisi wal hadisi yadullu ala anna sawab huwa ay yu'mi'a ima'an wa yakuna sujudu aqadu wa aqrabu ila al-ard cewa wannan hadisin yana mana nuni da cewa lallai mutumin da ba zai iya yin sujada akan ƙasa ba wannan kuma dalili ne misali na rashin lafiya ko kuma inda yake sallan a ƙaddara ƙila cikin ruwa ne a kaddara kila cikin ruwa ne misali kaga kuma ba zai iya yiwa ba misali a cikin ruwa kai sujada ka koma kanka a cikin ruwa ba ruwa zai shiga maka eh, hanci da abubuwa da yadda mutum haka kun ga illa ne lalura ne an fahimta to shine sai aka ce to kai imai kai nuni misali lokacin da kai ruku'u misali gashi kai ruku'u to in ka so yi sujada sai ka sun koyar da kanka sosai sai ya ruku'u wannan sai kasance makofin sujadan ka misali yin sujada misali akan ƙasa in ba zai yiwu a yi sujada misali akan ƙasan ba ko kuma akan abin da kake kai ba wannan shine abin da hadisi yake nuna mana sannan kuma hakan shi ya fi da ƙila mutum saboda ba za ka yin sujada misali akan abin sha ɓangaren ƙasa ba sai ka dinga ɗauko wani abu misali kana yin misali sujada a kan shi misali to haka manzon Allah ya hana yin haka domin kamar yadda kuka gani ya zo ya sami wannan mutumin mara lafiya ne ba zai iya yin sujada ba sai ya ɗauko wani abu yake sujada a kan shi lokacin da yake yin sallah manzon Allah sai ya karɓi wannan abun sannan mutumin sai sake ɗauko filo inda yake kwanciya kuma ya sake misali ya kawo misali yana sujada a kai. sai manzo Allah ce mai a'a kada kada kai sujada kan komai in har dai ba za ka iya kai goshinka ƙasa ba to ka dinga yin nuni in ka zo ruku'u ka yi ruku'u misali daidai in ka zo sujada sai kanka ya fi ƙasa da na ruku'u sai manzo Allah ya koya mai haka abin da ya dace yake ne in ba zai iya yin sujada goshin shi ta ƙasa ba mun fahimta to wannan shine abin da manzo Allah ya koyar saboda haka za mu tsaya a nan lokacin sallah kiran sallah yayi Allah ya yarda gobe Allah ya kai mu za mu dora a na biyar in Allah yarda ina fatan abin da muka faɗi Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon ci gaba da wannan karatu kuma Allah ya wuce mana gaba bari a kira sallah in akwai mai tambaya sai ya yi ko kuma ƙarin bayani daga nan sai mu yi addu'a insha Allah sallallahu wa nabiyina karim wannan shine insha Allah yau anan zamu tsaya na biyar a cikin kurakuran da mutane suke yi a aikace a lokacin da ake yin sujada insha Allah gobe in Allah ya kai mu zamu shiga na biyar in Allah ya yarda adam kuma na inni na fi sujudi rashin natsuwa wanda mutane suke yi rashin natsuwa wanda mutane suke yi a cikin a cikin sujada wani lokaci za ka ga har limamai za ka gani kafin ka saka ka tafo misali daga daga ruku'u ka tafo ƙasa sai ka gani goshin ka yana isa inda za ka abin da za ka ga ya ɗago kafin ka abin da za ka ga ya sake komawa sai ka rasa ka ga menene abin nan gashi nan wannan duka yana lalata sallah yana lalata sallah sosai wannan ba abin nan kamar da za mu ji misali a gaba insha Allah Allah ya sa mu dace wannan shi ne, in akwai mai tambaya ɗaya ko biyu sai a insha Allah sai mu sallah insha Allah Na, na, na. a ba laifi ne. Na, na. نعم to in ka zo misali cikin sahun za ka buɗe daidai gwargwadon yadda ka samu halin ka gane yadda daidai gwargwadon halin da ka samu ba za ka buɗe kuma ka dinga tokare mutane ko wani abin nan ba shi ma bai da kyau ka buɗe hannunka misali in ana son misali wannan buɗe hannun inda ka buɗe shi daidai in zaka yi sallah na nafila kai kaɗai ka gane ko kuma kai ne liman kun gane ko dalilin da ya sa manzon Allah yake buɗe shi misali sosai har namun da suke bayan shi suna ganin menene farin hammatan shi misali domin shi ne liman a shi kaɗai ne in ya buɗe ba wanda zai tokare ka gane amma in cikin sahu ne kada ka kwantar da hannunka haka sannan kuma dai ka ɗan buɗe shi dai da yake gudun yadda ka samu kuma kada ka takura ma wanda ke kusa da نعم wa السلام نعم نعم نعم اوكي وجه waje bakwai din eh, eh gurare bakwai ne manzo Allah ake sujada akai na farko gaba ta farko gabobi guda bakwai ne ta farko ita ce goshi da hanci dole ne su taba kaɗa su kasa inda su taba inda za ka yi sujada goshi da hanci shine abu na farko abu na biyu da na uku shine wannan tafin hannun da wannan tafin hannun dole ne su ma su dafa ƙasa kaga uku kenan sannan abu na hudu da na biyar shine wannan korin korin dama da na hagu kun gane shine abu na biyar sannan abu na shida da na bakwai shine duddugen wannan kafan nan gurin wannan abun nan da kuma na hagu sai in ka girga za ka guda bakwai ne wannan goshi da hanci gaba ɗaya ne to wayannan su ne aka rarraba su su abubuwa guda bakwai ne wanda ake son mutum su jada akai na'am نعم نعم نعم Cap, ai bai halatta ba. Tun da wuri dai ka san san shali goshin hannu da ɗan sauƙi-sauƙi, Amma san shali goshin goshin in ka abun nan kaga in har dai ka ɗago to ka kaman ka rigi man ne abun nan kana son ka zama wal liman kenan zai lalata maka hannu. Ɗan dama dama hannu. Eh to abin da ya kamata da ya abin da ya fi Eh, ka zo da wuri malam ka shiga cikin masallaci masallaci ma ka samu safin farko kawai shi ne sai dai illa sai dai illa lura ne da wannan kuma ad-darurat tabihil mahrumat in abun ya kama misali wannan din misali kamar yadda ka faɗi misali abun zafin ya fi karfin ka ne misali ka gane ba irin dan zafi zafin bari misali abun nan ba da wannan kuma Allah zai iya maka afuwa akan wannan abun nan to amma abun da yafi in dai misali ba wai kada ya kasance misali al'adar mutum ne ko da wani lokaci yake wannan abu domin mafi yawancin mu yanzu mutane za ka ga wani misali ya san masallacin wannan abu ne ga daidai lokacin da ake sallah ba zai zo masallacin juma'a ba misali sai an fara iqama domin ya sani wannan masallacin su ba sa African time ko kuma wannan abun ne gashi nan ga daidai lokacin da ake farawa wannan shine gaskiya abun nan shine abun da wannan in dai misali shi Allah da kake masallan ka fahimta in zafin ya kai da kai zaka iya daga goshin misali ba wai rakin ka bane ko wani abu ba zai iya maka afuwa misali akan shi tunda shi kake masalla ba wani mutum kake masalla ba kuma ya sarrada ne kai da kaji ya sa har ka daga goshin an fahimta to amma in dai ba abu ya fi karfi bane to biyan da za a yi ka jure halli man sai ya dago sannan ka Allahu a'lam wannan shine fahimta Eh wa'insu kuma ba wa'insu gaskiya kuma ba sa sauki wa'insu ba sa la'akari da mutanen waje kuma kuskure ne gaskiya wa'insu limaman ba sa la'akari da mutanen da suke waje wani lokaci za ga sallan ana yi a cikin masallaci kuma wajen ma ana ruwa ko kuma ana tsananin ranan da ya kamata shi yasa za ku gani menene abun nan musu limami wanda yake fatihi a bangaren sallan idi dan dama dama ma idi akwai surorin da dama manzon Allah wanda suke sunna ne a dinga karanta kamar su sabbi da hala ta ka su gasha da makamancin sakan da wallahi za ga sha to amma in juma'a ne to malamai suka ce menene abin da aka fi so za ka ya ka hudu ba amma bangaren sallah ka gajarta ma mutane ka karanta gajajjerun ayoyi ko kuma gajajjerun surorin misali ka sallami jama'a shine abin da yake Allahu a'lam Allah ya ƙara taimakon Allah ya samu dace amin amin ina tunani wa alaikum salam na'am eh za ka kafa shi ne in ka kafa shi to dole za ka ga abubuwa biyu za su iya faruwa in ka kafa shi za ka ga za su dan lankwashe kaɗan amma dai abu almuhimmi abin da ake son misali gurin sujada din fuskanci ƙibla kada kada su goce in ka kafa su eh, su fuskanci ƙibla su yatsun misali in ka kafa sun koda sun lankwashe ai za ka ga menene in dai ka saita kafafun naka za ka ga abin da za su fuskanci a ne koda sun lankwashe to wannan lankwashewan ba ruwanka da shi amma dai a tabbatar da su yatsun misali suna kallon a kila ok o su kafa su foka da su misali abun nan na duka ba wani abun nan inda sun fuskanci a ƙilla ko ya zo zai misali ko sun lunkwaye ko kuma a kafa suke misali duka babu wani abu ka fahimci abun nan shi ne abun da ake so abun nan Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآنا ليل وراء النهار وأطراف النهار واجعله لنا hujjata ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka muna tawassuli ga wannan karatun da muke yi bayan magariba a cikin wannan masallaci muna tawassuli ga wannan karatun ya Allah alkhairan da suke cikin wannan shekara na addinin musulunci din ya Allah ka sada mu da shi ya Allah Allah ka yawaita mana albarkatai a cikin ƙasanmu da duk inda musulmai suke ya Allah ya Allah duk wani musulmi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda yake cikin wata matsala ya Allah ka fidda shi ya Allah wanda yake da wata bukata ta alkhairi ya Allah ka biya mai ya Allah wanda yake da wata bukata ta alkhairi ya Allah ka biya mai ya Allah albarkacin wannan zaman da muka yi ya Allah na karanta hadisan manzon Allah ka da kokarin koyon addini yanda yake ya Allah ya Allah muna roƙonka wanda ba su da lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya ya Allah waɗanda suka riga mu da mutuwa Allah ka ji kansu Allah gafarta musu in ta mutu zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah duk wani alkhairin da ke cikin wannan shekarar da muke muka shiga cikin sabuwar shekarar nan ya Allah ka sada mu da shi duk wani alkhairin da ke cikin wannan shekarar ya Allah ka sada mu da shi kuma duk wani sharri ya Allah wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka raba mu da shi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله